momo da dawda ani momo ka kawme mina diyam la nan na ko men be kere ni watin kono na alfala kodo na karmo mala kodo na kurul la kodo min kada shekana muhammad amin ture nan ke ta sheik na sheik muhammadu amin tura da kori kabirin modulu shintita shi kula diya mu kola udp da biroto annu wa kola ya diya mu menke udp da modulu shintita kanin ka kajefi alolu lalaimenta la ta gwada ka diyamu folo folo na mu bata lorin ku fula kam folo folo fo tara udp anin ka bo udp anin kana tara udp wo mu minati kelin anan fulan jam Muhammadu la amin tura men ke mod me yalan ko a anan nan nan nale wallahi nan kula ke na mu lafta ya tara min fulo mu mu ya rat sotle bi ya tar pati dodo same bo to ya tar dula dodo gambe diŋo be yewo right soto yewo ñanto soto le ye hako soto siña jille ka moyen tulol la nka je kibarol mo ka kabo pati do to bi ay sew wota janni bafol wati dande wala kar dantan ay bo wota ay sew ay ta pati do fanan walla da daminta ay mur wota back again bi ka son i kamuta abi ka ta abi ka kanga bita bi ka kase follow follow follow follow yidi bin ko le men ke sheikh muhammad amin touré la kayen da ko Hussein dabo na ta tele kondom Hussein dabo man tara sokon amanta ta amanta alkaloya fata da birol ko kola ya mamla min ture samba ima fa ibita min dol do fa ta yi ile ni de bin kola birol yin fon folo folo mu jam falati min kala yin fon folo folo folo mu jam falati min ka alfa na mulan ture alfa ba damin iko iko na tetel kondom ni na ta tin kono na ni mon talu masu kono ya tira la su kono na ti na no wote ta jamu to bawo almamu la mati ya ta sa sato alkalo ya kuma she ko fon afanya bari fo ka fai ka san badula to amen illa da amen do an do akana minan ta jar bal wobe ko ya sika ya san bawo nya nyaayi la wata ya jam fawo folo folo a yi na kono je na kumol kuma alfaji mai ya lon a ata place menta manyan ta na bulo wa mosi mo kuma kan yin kadun tol ya a yin ni kuya a yin yo fala sai ko ta nata usute ko ayen min fata manyan na no a ta yin na min fol na place o ta da sai wakan A fo ta tarajuo ka wala ka mun koma ka je ko man ka ta lo bilal dalila ko yol kan ka bog alal qur'an do anin kala kidar alayhi salatu wasallam a do abatintinin dalilin min kaji ko allah ta yamar ka budan yatan ko sa in fanya mun hayin belati ban fo jira tala ban ka tar walle sport, ana nyon ka finti na kuma mun lamin turan ne ko wala ka mun an turan nan kata man tara UDP fo ka tara UDP wala minati ka tara UDP wala minati fo la mu banku di yati ban fo ni ta man tara UDP ta man ka banku din di ban fo mun lamin turan nan nan la ka man tara UDP ban UDP dina mo dinante dawuda idina mol kaje fi dawuda idina mol tonya wati wati UDP ko la katara ko itul la katara ko fana nyaado itul la katara tema fana yende ni ko imam fati nenda men ni kanin kana ni ka UDP ko la ni kuma lam ture nenda min ni kana yudi pin ko ibrahima jedu nenda min ni kana sibi sam kan sun alfal be nenda kyau min ni kana yudi pin ko si nya jelle wo wodi yol findida si nya jelle mol finda ko address si nya jelle wo mol fudata mol maka je ko ba yudi pin ko le yudi pin ko lam e finda ba dina mol ndanka fo gambe mutul dam malta de ba fo alay gambe ko diga ko diya kuya wala nya yudi bi la sobo niti ma yudi bi soko ita mu din kuronti ita mu banku din jawolti ita man nafi banku ni naro tala ita man kan mandin ka din kendati ya UDP ko kan mandin ka pati yala mati ya je ko UDP fa sal mu banku din banku din kende yati afa sa bal la mu din kur yati afa sa bal la mu banku din banku konti bar bim ba ko indira jam mba sen kan jam mba fulu jam ko UDP fa sal mu banku banku konti UDP fasala mo misilimiya konde UDP fasala mo dino jawyade UDP fasa wala mu dilafite dino ita koma aye buruka UDP fasa wala mu nyinti ko ita lafita sunnoo e buruka banko kan sunno ni sunna mol kana nyato ta so gambia be so kabi rawdatul majalis na de semita iman Hussein Dabo doya Hussein Dabo rawdatul majalis sembita tella fo e sembo soto e kayto dila doya daabu. e e ato ɗum rawdatul majalis sembete tolle rawdatul majalis be jikiri tollel la ko ni tol nata semboto tamoye tol fana mbe fan sotola foye tatala sokuni tata kuran karawna e jeeyi loya husen ya faali mo kalam kalamutama mo mi e ye molla min turen ne man ka bakal tar wallati gambe be sanin no mo fulo mi e loya e ba loya e muhammad lamin turen ne wo mo loya lati mba fulo jam billahi nkal tam mansol me san wanka man bero nuwa kono do ya husin da bala mu floto me mo lam tura kabira tata su bi trrc ay dina mol do yaji min ni yaji me do ko min ni nakata yaji mbila min be wol ko to wol mo mo lam tura wala nan ko lo adda bala mu floto me mo lam tura ne amin ke bakal tura bakal tar wallati billahi wallahi ni ya lo ya da bu marata gambiyala no dum albulo bal kun da misil mo ama mu ko me ye muslim woti anda ama mu ko ama dina ko me ye muslim asi anda man aman tori ko kon aman sila kon me ye sunno si billahi wala billahi anda ko tambi daga mbi alburo bal na la da bakar nen diwa tala mo yena bakar mo yele yin nan mo lam tura nan la da bula mo intan ta benya ni mala diam ko moy ni mala mo ya kon dem ni la da mo na ka kamfa ka diam wala aka kamfa ka fa ka do aka fa ka fa ka do bo ke mu ne fa bo fo ma ma de ban fo ma bon sun balla adire bara ka bo ka do bo ke mo ne la da ka kan fa wal la no jono so be dia mo e fon kalan ko ila e na ka dimile e kam ni el pati e do modol ni ne ni fudata ma e ka aka kan fa ni afa ila mo ka mo ne dia mo ya ka fa hante kan ne e kan ne kufuron ka la pati kono ila pati de un kalu ka bala ka je ko manyen na kilije e ka findi ka e ke apologize kunun janna lo ada ko de gal apologize kan eh kenjena diamo leje baba dinde na diamo la pati to baba dinde na ko jimal men lo yani tan di la ko ko apologize ko haka boy ndo ko la anu ñun kula warta wata mo men tura mu alfal di gambia ko amake dimbe dije gambia la dino marata la senji tan anim fula alver ko ko lonna la mate gambia ko lonnal maade mate aba dunya lonna la kon sinya jelle ma finde ka gambia ka gambia represent dulaldo sinya jelle mulan to ayo nim mo finde de tele pati to ya a yawo ita man yana finde ban balan ka yinta ni walla ko alman yana yin yin nan yin men ka ne mo nim mun alfala de ban imman yana yin de ko mulan to man yana nan ni do ada fo sita mulan to nan ay gambe lol nal be nan mina tan nim bakar finde da fatu le man ko da da ba fo ne kala bakar nan because bakar do da da sin mo lokam bakar be loya ndabol simdol ka loya fulai lan lallumol nden wala na bakar fimtena wala na dimbiwol ka fi ika hani ika fenjo ika lunnal ne. ni suutoyo tan ko kosi fo safin so ya yi don. ita balande yeeɗo ita fango tan tan ko ita fango tan tan ko suka woto udp gambie mooli hakkilo to udp da baake misin mooli alaala hakkilo to udp man na manna semboɗo folo ni tani to lammiiro fintite fota nyoko i kasi ke banin ikasi ke fonen ikasi ke kaje iman na sembo to fende bu ma nitol na sembo de be kene nyaade yama te fa ya me te fa la ba ni na sembo to ba ni e wale se ni e wale mi rol UDP lan kafo me banandir kafo manan banandir groupe lo forum molo e ka ko doy ko sansa dimbolum ma e ka fo doy TRRC e ka fo doy ko bamba dinka e ka fo doy nyaadi le eh, anything anything ñun ñingurpol ɓe udp gulu udp li dal be kilin kili ɓe ɓe ɓoore a kalama ni tani tun lan miro fota ñoko walle hussein daba ma e ɓe lan nomba sale yaɗuno groupe o kono eɓa tiñanne bana ona e ɓe laale bana ona e ɓe tulo ɓaale ba deere ni diyama tawi koye ko ala diyama allah moole kam wol nenne safa ha ñinmo dinne o nelde ñinmo facebook olle ñin comme fat camara nanayi men fo wol ɓe wol ɓe o nendiro beela e ɓe hussein dabol kattere la profile oto dia mu husen da double to yala ni dapat yul to yala Ika mul ba ma nengka. Puru pour lu yudi di ko kola sen dong kanyi bal mur de kang kumal. Iman e tara sam bakan nyaato hamdu man itan da bana na ko le ko ni karso fay nya fay pati yo mem mol ka an wala sama ni tamle je mina mol an falal and mol an tura kar mul de karabul su to ni wo fata woni wo londo fota wala le sama ite molanture nen nabi ko samante karso fa e ñaafay gunjurun kolu faltul de mola ba molanture matul imam rati bolti bakal tar wala suto kila ba molanture nen na kuna atle molanture jey kabir ko baya way rat so ka baya ko wane wo wala din na da gambia la duwa fondo molanture rat so le pati pati diata ay tere je bi so manda jandin salfana ay boji ayo right from sotli gambia luwa ay wonyanto na hakodi ala bi so manda ay tere pati yoto then himself and I bought, I surrendered our Lord. Then in so I bought, I surrendered our Lord. For just a car number. Wajatal ka <coughs> kafirin, ko ka kuma bai fam, ka sun jawo bai lala. Han na turu ko mo kensan kensan na mari, sa kuma yaron ka manke mu kutan kensan fo gambiya la dino, ni ko gambiya alfa albe finti. Gambiya alfa alfinti. Mun la an tura ba mu folon ne ko men ka finti. Fo wajen nan na gambiya ko ba. Mun la an atela nafa warta Hussein Dabo ya UDP be kafu ñoma atela nafa warta be billahi wallahi ba fa la jambi ay mo jël tankan di Qur'an wala mo lan touré mo jël tankan di Qur'an wala mo lan touré mo jël kulu ñi dino kam akata sababu mo jël balu ba yari akata sababu ay mo jël employé ba do ko wala tadamun na raiso matal di yalla karamun jël ba tadamun ko ሲካታ ብሎ የተዳሙን ስታል በተዳሙን ናተቦይ ወከቢሞላ አንቹረ ወልሙትና የትለና ተዳሙን ብሎዱ አቁሬ ሲፈኝ የቆልገ ወተዳሙን ውልታ ቢቀርም ወንጀል ቦቆ ሞጀል ለቦ ኤምፕሎይ ለወድ ሞጀል በበሉ ከወሬ ቢል ዲምባስ ወላ ምን ኮ ሞላ አንቹረ ነፋ ወልታ ሁሴን ዳቦ ኢካደ ወመን ነው ወላ አደል ነፋ ወልታ ዩዲፒ ኢካደ ወመን ነው ወላ ኢካደ ወመን ነው ወላ ወለ ምን ነፋ هل كنون كن ما كنت ما يبتيو لو جا ولا نفع ورجل ni kottini aroo kale jamaa wakkan dhagattare akka molmaa koyyuu dhibii kamina kenye sanji muwannin tanya kabinaa inni siksi baloore kamina kenye walla ko jartay ka almaamu nin meelan ko banko beele almaamu naa kam ko lamaati sanji tannin fulaati ba mandar alla diinwa ni ko alfindi akatara mo fulo lakam ni ko findaata lakam ni afrika benda akatara ni ko duniya lon na labi akatara ni wakkan ni ngitala kuwala itala pati wala kuwala ni akatara ikatara dere baraka diine fana nanata diyale bawe folo lane dabol folo ye mo lanturu gambia be nyala gambia be nyala cew a nen a doya kauna mai iyalan ko international lawe dole ma ita ta kawo sate o sate do ita ta banko banko dai kan mu tolo yele min ka kawo spi wala ma angale kawo anna annan tilin ne na to nya mo jele yaji mu fasa molan ture dam mala carte keso ite amel ko si hajim mesin ni gambe sangi mo ni fula sa molan ya kirim kilim mo ni na fu ka nala dimba nala talbo ni fo dam ma si hajim si ni gambe ban sangi mo ni fula billahi wa rabbi ya jembe ki ya fasa jara ya fasa badi ya fasa foni ya fasa kombo ya fasa ni ya fasa nyani ya fasa fuladu ya fasa gambe bele ya fasa chou ni ku ya tala ya tala gambia bele ka kato fa ya jembe aka gani ka tambe ya jembe ni ko ba ta so jaro lal ka nyu boli fu ta ni ka fe si nya jella ka gambe ni ma lal ka mol fa ya jembe na sabata ki so jaro ka ka adda bu sita a na so bela aku me ya ta ni ko ya ko wala dinan mo le lola ya jembe fe ayal ni ku ya ni tan wala na ani ani ani do ya je sani mu fili ta wala pati ko o koma men ko wala do ya mara ko yala ya mara balan na wala ba ya mara biko ko abo ko ko ndam atake la hando monde kana expect ka ba kala na ya ko bende ta ter UDP nda pati kayra mati ni mallal ka dinamo mul nan gambiya ko janna fito to warra yudi pina ni mallal ka siul nan itollel ni mallal ka siul fatan fasa gambiya ko itollel e yudi UDP man den ka pati yalati man ka يكون يدي بيوم ka بديت يتلل fanza الفتام ko قبل يكون ka molu ne ni wate wate ni la miro fota nyoko ye ba mane fatu le mo bala patio sambala nyato ni hussein da buba kala asalon ko ni bala patio te ko bari ya tele e pareta ya tele e pareta de ita mulu banen na ya fo wole na munene no mai ye fay din de itin te banen te kato fa sama ni kada man sa de be men kelan iba mina kenan because ni ni agents imman ni agents imman kuma sati yan bana ni ne ke imman sati ni agents iba min kenan wala iban sin lalla kenan kan so wala kan ba oton ta hanya ka karta fa ita yata oton ta tayi photo wala gambe bi annan hakilo to UDP to annan hakilo to UDP to annan da musulmi ya jibe nan dino folo jibe addinu ra'sul mal fastamsik bihi daya'uhu min a'zamil khusran ni photo le dino le tabu ken san ba wali yolwa ite fotare ibul kense bawa ali yola lora ni fotela dino ita man fenna so ko tan dinu ka dinu ka ma huwa ra'suka wa damuka wala mu na atela ko nafulu kuma mu na ton beti la dino sa mu men mu muta fendi amma kuma yandi nim bidan mul na dai ka denda atella bidan mul denda ta atella atata su bi sam kansula yennam alfal je. daga kan lefa ta te su la dinno e pa mo bo ja wodo ba kan tara wala wani kin spoke for kin spoke lan for sport lan ba adiri munya yawon wani gebe ibe na alfa nan ka ibe be imam fadin nan ka wale mola tun nan a kan dimi bala kana ke kundin natin fe ninya hu nina mira Hussein da bo tala na mira Hussein da bo la nan dir wala husen da bo doya min ko alfa nan aka ken fe kundin ci kana son goma to kana son goma min ka ko a bagar tarwande yin man bagal wol man ke modi e eh, UDP kono din man bagal tan wala kala muta UDP man bakal bulan na da da ma kiyal kana so mu ni son ta ma jadalan kaje ko e ma bulala ba son wala bar kama kalam tan da son wala na ma bulala fana kabira ya kalmuta diya ta ne na man diya ba kon ba kon da nin husen da ban man son nun abakar da mola an tura nan wa dimna nun ya lunjuma kabira munduma baga lumme mola diamuta ka hintendi ko ay kumo dol fe data man nyen nol fulo manke almamu fo kumo de ata nyen men fulo nyinti ko wala nyinni nyinni nyin wala ni bakar ba mola anturo na on suto te isa ko sen da mo kala bakar no sen da ba nyokal bakar dimbal kata ko sen da ya isa ko sen da mo kala ikana fo ben dokmo ti nyan le wala kan tasun le wala a nan kalamta anda ba diara ya. because said had of send double four bill. I just ran I came said because I found a new book on Niman Tingam Betinala. I could not in ni Yatina, Nima Tingabina, because Mansa had to bill. What I back and then you can. But since you could have body at a fee, who come for me at our back away if an if an if an unknown ma I find. Say woman in it. Malantu and Gambia no Yemen, Julan and Jerome. A akata bakalla bankoye a kata gambiyen a kata gambe ne wata ya ñabuña nan bul fulo diyala ala diya ba ni na diya mu fona masi ala kuman futo da rafa safo mi yi alan ku amma kauna warata mina minake na bota en diyamu suke na ɓe ta fo kar jamay mamolle diya diyam kawma midiyata tan kotan wata an nya hormon ya munya nan bulfulo shi kan nya biya walatin tinna mumu udp udp tana mumu da tana kabe ba mu malla mu tura ne talla kola afaya ko dana ne talla kola akon dem kina ba ya safiro ke newspaper ya bonde ko padi kare yayin kon dem la ko mallafi ya mola tura ne talla kola wala ñande kel ni atal ngo to nya to nya to nya eh, Hussein Dabula ta gunjur atata mola antura ya bawo dia mulali wol fuko atata ka fankar fasima atata mola antura le kondo parce que babur mola antura atata fofo de mamu tura le suwo kono yo Hussein Dawo de la fiya men ko mola antura ka bafula mola antura gunjur ka fura mola antura suko na mo kala atata biro la to mola antura le pota suko atata Hussein Dawo walin Hussein Dawo le suwo kono biro ni mu Hussein Dawo yalati دوكو سيدي بلا بيرو ولا موديري وبدا ودا حسين دا وتا على موتا يا الموديري مولا انتو دلتا حسين دا ولا سوكون بل فودي ما مو دندي مرن اتا دو ولا نفادا سوكون علي اجرا في امك مولا انتو جام في عدد تولد تلوم دت جنته تلوم دت جنته في عدد تجنته كمولا انتو بوندا سوكنا ني وليا وكوليتا دندي مرن ولا على سوكون فودي ما مودو تلوم ني في عدد تجنته ni atram nun ko to na tona na to da wata da molan to da konton gunjur kafan karfa sima ni wala to na ti wato ni ya nan anyen na fidda kafo ko alkana nyin ne yin ta modin din ta ya yin nta botai ya lan tata nyin numa so fan ta tan fan karfa siya a yin na karfo mota wata alkana ne ni mu mu balati woto meŋ mu tooñaate wala na husen na misono a faŋ kuŋo a la haajo yiri ɗi ko wala a si ta ba molaan tore maa siidee malanture men ke modi mo nyande men nenna billahi wallahi mbayen senkan senkan nan malanture men ke modi men nyande men nyande nenna ko afo kuma masi ake bana masi tura fo kuma masi ake bana ala do ko ngel ni kaba al tura do ko lol ni kaba ala tal bol ni kaba ado ko nyolu ali kuma ni bale afo ko ni mu mina mo sifati iba fule ko alake ku masi alfo kuma masi alake bar masi diamo bebe la kurin diamo bebe soniyari ike da fa wani kane ka to mina ko da ako biya man n la padito fo katari tara padito o minati katar ina nan da fa fata yuri bi billahi wala nin da mala ku fula nan da fa ne yuri bi la mbato nyo fa le jam ila fa wati wati nin man din ka ya fasa nin da mu man din gold bai lai wati wati man ka ko walan dafandi yidi bila kili fulan jaw anin dina man jare fem man jare ila kun ila pati ila jarate ani husen dabo kun ñina jarta yudi pin ko be ban gambe ku me wulni de billahi wallahi gambe ku me wulni anin nakum fulan jaw jannim banyina lala mbajam fala ibe din kurin bare be mu furin bare be mu sun kan ni halakino walam arab karan meni men be kon arab karan meni men be kon anin arab karandin sifa min fanan kurdi ate beti fanan walle mol de men ke mura sunna mol labayo walle ke dum ko be UDP ba fula ne siyasatu wal akhbar ibe tarra farinje ya majmo dole ka fa ansar UDP siyasatu akhbar be jurmi nge nafiki malu mo kurum malu beje nyum kuma furi hunna da yuribin kwalen nin dirwalke itollal kana ka je ko ko mul mel ka fo bo kumul de dala ni to ko bo kumul radula e be sangara lawol kan ka je ko manyan nan alfal nan na ito e le kan ga ala do mon do man al ka ka diam mu kan ten al ka kala ke ten atul ko kul ke nyami wonde e na fiki mal be farin je tep siyasatu wal akhbar fi gambia e be je kabirin udp la ben okay ya hamadiyal kuma ne koy ya misne ato yala adi amo jita siyasat wal akhbar arab karan don be nafiq malu bo kur malu ko sunna mo lel mu doliti wallal beje kaje ko ha ko kuma ko mun ka kuba de ka fo bo ko de dala kani nyande mamal wata mamal sabal fin da kaje ko mu mistake ko ne manyan na hamadiya hamadiyal diamul la misne ato yala e man nen hama dial kuma la puriye finti nan kadiya misil mol to yala andu men ke misil met way be kuma nan puriye diya misil met to yala bara arab kan don bo grupo kono su iko sunna mol len muti men ka je ko men ko kubade iko afo bo ko mul mella nal haklo ba kan natalo finti aman me baake natalo ni doli afo ko ya ediclé natalo mi ango Hussein Dabo yudi bid beden ni kola maade Hussein Dabo banya ramus bita dole afu ko natalo ni edikle wallahu alam bi sihatul khabar bar natalo nyin ka ba fin da diamo ketal annun diamo nyen na ketal o tariya kon because ku jaw bala musubido de kake ka subido de kay men kalati bar kamin diamo ketal o gurpo kono modol fin de ka joko nyira fo mu kanu to nyamadi mo kanu fo subida billahi wallahi arab kan non a safa ni arab kan sena wona fananna o gurpo kono ni ako nyina fo mu kanu to nyamadi wala mu mo kanu fo subida ako wala mu kanu to nyamadi wala nan ko UDP be mo kurun na mo din kurun na mo bal wala arab kan non ni be kon usman Baro la mun to den ba fo kam barke yanji fa ndel ba fo kam itelle mu be mo din kurun ni mo jawolti itelle le dino kon wala nan ko ko banko man ni ya yana banko gambe no la salon ko kugilin ko banko samba wala mu tawhid o to nya la banko kam alla banko ita nya to mamlakatu arabiyatu saudiyya jadi duniya kono bambute ñaato han america te ñaato al amn wal istiqrar wal taqaddum même bangku banko gata dulaato tawhid wala beje ila walil ahad mbala interview do jibe ka interview do ken wa mamme baake ala diamu wala ban dulaato ako saudi no mon silaw non jono riso ako kuma dima ba ay membo ako al nyim mutabulu ako al walil ahad akoto labbanko e ka kidimɓe no waɗa qur'anu ɗum sunnode ala ndiya mum soro ñina ala ndiya mum soro ñinala wonana saudia ba duniya ɓe ñaɗo ma dame ɓe ñin kam makko mo kelen dow fanan fole saudia la ballero ni a be duniya dawde e nanataajil ballere duuma kuna ta kira duniya kono fo ya jinde han america ne la ballelo ka tara sandol yana mina wasabu eko la ilaha illallah muhammadun rasulullah ekol ɓe safari la ballero bala oto la ta nanataji la ballere duuma mamlakatu arabiyatu saudia ne ba duniya be ñaato ya tawhidu lam bamban bambandi yolo ni gambe na la fa ta ñaato ñina bal sam bala ñaato bal demokrasi démocratie bo wala lam ba kono le bi na en sam nayin samba ñaato fayin samba ko mala fa en tum ñotal ba sa en tul be ba lori na man jalla la demokrasi ne ko wura la ko mbo wala ñina ka sa ñaaso tele ayen ke ñaadi le na lon al salm wal nah wal qatl nyinam demokrasi di na si live facebook na namu beba na ko lan na telephone so nyinam demokrasi de ben nyinaka wala na namu bayalo mutam bulna record nyinam demokrasi de ben nyinaka bakal ka bakal tu bakal tar wala tar america mo la tour alpha banan udp la kola udp me yalla ko même pen na fa gambia ko billahi wallahi udp nan ta fenkle gambia ko même ba wara la mo lan tour mek hanni atam ko nata man sayal hanna atam ko nata man sayal inana ta fenkle gambia ko même ba wara la mo la tour mek in shi'tum saddiquni aw kadhibuni la la ubali bal anta alonko udp ngana ta fenkel gam sani mo wonni be men yemi ka gambia udp yemi ka gambia fon kms ndol na bi ka karlo fa ya ya jambe sina kiran da man na fa o ko la yin to be te fo men be kan ka be di udp lam to ko ba sa fa ya jambe ka fo ko Allah silo na me ke wan sare do fo da tambila kms la di la ba development of so da gambia be kon e kurawon an silo la han sai because unko, unko opposition la mundu unko UDP dam mala mundu yemina bonnen kam anten yin tol jikita wolle ko ni wolna sembude bandol na fal mina be ibam na kena hanfen na dino wala tol sula na dino wala jarsan tole na dino wala jarsan tole ko be nita fillita nan takum mantra to lapati de to kon to mul bane wala baka terwol ka mul bane wala jispor ka mul bane wala pamul bojan ka mul na wala pamul bojan na nen diro na la wirdo min wala imam fati nawati. usen da bol tulo wala usen da bol tulo bo wala be nyaka sira gambia no yuri binda pati barkamati yuri binda pati katirinti sunna mula ali ke ko UDP ta ale buje ali ya nya kasila ali ale jamfela UDP bidan mollel be ko bidan mollel da sembe rila ni na te bolle sembal nya ko e bollel fasala e bollel fasala le aji jam UDP la leader wala kayto di mina tinna e e ato do rodo to majalis mantani subi sami contre council la libre register andu bay right nyana tala ni subi sami council kotol la pour e register pour yel register ñina ta suli sam consulat dina ka fo ta keno ka fo gambia kon fo suli sam consulat so som folo mina na rawdo dun majalis ye su su lota gambia kono wata suli sam consulat me kala muta mume ke fam e malo wala na kabe mo lan to resefe ay ñinin ka muna to lel bijum alti who are you ay ñinin ka diko si man nana to ko le ma register to ko wala na ay ñinin ka muna to fu atul atul men ma diyan kan atul le mu jimalti ay ñinin ka atul mu atul le mu jimalti من أتين يريجستر لو غنيا ما حسين دابل أتين يريجستر دويا حسين دابل أتين يريجستر المهم فان نتال كو من نكافو كو إما نجنا كريستيانو كونتون نكافو هابي كريسماس كي كونتون كريسماس ولا نو سيفال أقول بهم نونسنس ولا لتي ومو نونسنس كمون لتي وساتون من كو نونسنس المهم فان نتال لنيم غامبيا بيا موي المهم فان نتال لك ديامو يو دي بي نونا atar munasib kasan nah, atar kadiya mu inauna la da boy ya akala mutal alman fan tale kuma nyen folo ya e UDP la toyala. yala alman fanin tale dia wona politika ko dawo daga dia mu UDP la to yala ya mina foje nyum alman tal fanin tale kuma kan jita siyasat wal akhbar arab kala de nafikol men bije ya fa saje ndela famo famo yo e video nyen sen siyasat wal akhbar lam ansa UDP la leader ñu almam fanin dal lay nem di romay len ay usasul benen ay almamul benen ay kila fon alayhi salatu wassalam kila lan tul fatan ni ka kafirul konto ni la fetol la ka kafirul konto la fesol e eh, la fetol la nabi mu lan fatan dal ni konto akam je ko yitebe larin nako ñin ben men kanto ni alamati akam de yitebe sonni wala le mol yo kondem i balantala ita kana asi ko wol ni. Itong politician ito, ito nagkarabot. billah wala yudi pila nya ton kol nin kam fa si fa basiri mi sim mol kam so ko sunna mol ya sunna mol nani be kam faral kam iko ya jambelen se modi ya tolla nyina ni be kam faral kam ibal busala busa fulan ya jambel ko kam fa ibal busala fulan jam ibal busala sunno la to se sunno kom ba kele kilin ibal busala ko be kam far ya jambe kambale andu ya jambele se modi ya tolla ibo kam fa jindira kam ñun ku fulo le baal eh, ni te may e sunna mo al solo ban daga jakal bak ni na sunna mo di UDP billahi wala kan jakal nte to mine la sunna ko man ka sunna mo din ta hani law fala bari ban fanni din kala ita ka binan ni UDP ite fa ko ni mu jawal lelti ite fa ko ni mu jawal lelti ne mo lan tura ne ta ka kamfa akai dimi par patiyo men mol kan han sai bo patiyo le kono ita bo pati wol kono ko pati wol fasa ite wala je ko wala hey banko la development o dam maman kumaya bari mba men fulo ya dabo ise nyi lonko husen dabo ise nyi lonko ite kenu la fengati fendi gambia ni misil mul ne babu ne fasa momo la fekile fendi gambia kono misil mul le balu le fe ye fasa fulo tamo ite be kele no la kenu la fendi gambia kono nin ku yata da nyina mu nyina mu ni aldiya da ne anun gambe mu misil ne banko le shi tum am abeto gambe misil ne banko le waddi atan tana tul be gamme misilme bangol aku atan de walla di aku atan tul gamme misilme bangol nta mo ko yete mo ke ala loke tabaraka taala sharto ala kol men ka banko ke misilme bangol wobe timmata gambia misilme wol len siyata ila sha'air wol ita da dawle ke wol taraje ite ila mansa mo misilme wol len hada yakfi pour nyaka misilme ta bari nyinke dibi nafikol isa fal ko amulam ture ko ha kabi ya jami be gambe. كم كل على إسلام ستيت لماري أو كل ودي أتا تولين ألمو كو ألمو كو كندم إمام تورا كاكو فوسو كيا موي مسلم مو يلا بانكو كم كل على مسلم بانكو مو فوسو كيا موي ملان تورا يوفاي يكون يبقى كوتو لا برو فلا كانا ما فتام كونيا لا يبقى يودي بي فلا إيشا فال ميو فماسي بو بيتال بعالني ناتل فلو ألني ناتل فلو بيمبا من دولا ملام تورا نموت ملام تورا من كنموت غامبيا كونيا nung kumoɗe mbo cinquante cinquante nayi min pasi yeɓo ya jaam hata mañanden nen ala kato tambita walala billahi wallahi akan ña jiila bonni dina baka tur baka tar walala odio dol ne stat le me banno la moyla ne dat le me banno la moyla fende na bakar lon ni ay imam fati la folo nen ta imam fati ay onnen nen ni ntol na dun tanyo la wala Na ba kare kai bakari din muso musolo kono ma ko to ma de wona bay wala kono ma atata borta wala bo la wala fafuta america nani nin kanu wala ka ba imam fati ne dun nan kulja al haqq dun nan je nga bakar mun ye di min kono ma be kuma nan nyadi a aba fen ne baba fa ba fen ne mama Na nani nin wala, ba kar yen nen fa ko mu fa wala na ya no masal iskato kon wala tarwa ntalila no masal iskato kon bi ngwe nimemba male ya ya ma kwa bika mo bana ke fa male ne nimemba sa ma ka akuru bale ata ba ke ba akuru bale bala ma ba kar mu ke ba tinari ti amang kala mu da hando mande so woto akadiya mu kafo mem to yala anna jam fo kafo la akadiya mu UDP la to yala anna jam fo UDP UDP la leader Hussein aku kalam utal ko ta Bakar kala batle Bakar kala da katan binta ni tala anna bor UDP la ko ka bor jata dala mala nyami anna jamfa UDP la ko ka bor jata jam ika jamfa jata dala mala nyami UDP man ka kaira patiti UDP man ka Hussein Dabo mun ka dino taman so fon jabal Kali ba dan fa kuma kilin fo bi akwai nim patiyol men be be gambe ko ne pol pat e be e be man sa ita afula ko nyina bo nyina e dino kanu ñindi wala ñine ba dino fasala nyindi ako bari ni dina mol nyenta dawda udp la maata ye ño dan jande la da bay man fere mol ye dan nyina la NPPA dañinela NRPA dañinela APRCA dañinela ni mol nanta dawla dino nanta dawda ila mol lel kenen ndol fon yalla nako APRC manka patir men si ko badikre ni ko nana ta telbe dino fa sal ke tam bitela nyalon ko GD sinde GM sinde nyalon ko manke nyinta manke nyindi bar sai alimbe sin nan dai wolbe be dairin ni ko imam fati nan tan malal kanan UDP law wala anture nan tan malal nan UDP law sibi san kansul alfal be mu mete nan tan malal nan UDP lam nyimal ka kausun neng nyimal ka mol neng kausun la Yudi UDP ko le mali Hussein Dabo nim mol ye dan jenna la nim mol ye dan anu ko kadu state house obe alal bul tabaraka wa taala sa sababu mendi wala mol ye karta fayi ba alako innal abdu yarithuha min ibadihi salihin ala la jon kendo le ke banko ke ta to ala ta banko si le mandi le made ko le na dunje ala la banko molu ala mo kendolu ala jon kendolu men kala dino to nya mafo e ka fasa e ka kondi molma ita ko mina wallel dendila ye ke jawoti yeso ye dol sorum ye fa mame ala so wala mame ala so wala momalla an turi kada baga gambien gambie gambia bela alfamu sanji tan nimfula atel mu gambie bel alfati president ka sala atel ko nana ben damit nana tata damit ka sala atel ko momalla man turi nim mol ka findi UDP ko ko wonen ita toya pour ke da fasa ita manyen na fitna nan ka ko da kana nyin nemba nyimu alfala de ba bai kata dera kam ni e fona sai dimi kam fa yafu mai yanku wala plaso bai place o ɓeyde kam mon lamtutolle place o ɓeyde yaddabo kam billahi wallahi amin ka demandede ndiye udp be kafo ñoma cew kabdin hussein daw kata mo wala ɓon kanje mon lamtore kilinna bai ɓeyde cew a kiliye men ke gambie niye be keku kafo ñoma e maake je moman lamtore kilin pet ay men ke ka bi hussein dawol kana mo wala ɓon ka udp ye be kafo ñoma e maake gambie andu hanni na man sakunda ko ta keleje hey yalla même mu kende adi bam même development odi bam memu mu nyaado ko nyaado tadi bam ka hadama dulu kulu daji ka kendo la ka hadama dulu kulu daji ka kendo la ke londi ku kendo kan ke londi sila kendo kan nyina mu development odi nyem bam ta lel tata nyaado african tol no nyaado ko tubabol tata nyaminde wasilo tan tol sambanyola ni kol plan kon tol bek dama classe la kala fanya futa gambe gambe futa place to ni batta mala fon ika chenyo fu nyini silo kam ika banko nyini silo kam ni la fete mam la fo ni to ko ita te mam la fe fo banko la mati ita ba jile la bun kan santole ita banko nyinna na la fe gambe fu tawdo dama class in silo siloti dama class in taw siloti hande mande alim na nyo kulu dalika kenno la ni la men pel sambala nyaado ndolle ni ne fo tara ngo men ka fo na men tara na alfa na alfa mbolle no ma bakal tar wala be manya min na falle wul tar Allah al falle ba ka dina nya ton ko muta kanai ka sato al mamu muta kanai gunjur la gunjur mu dina bankolati gunjur mu londi kira alati gunjur la al mamarati bo ka kuma nda to la kanai gunjurun ko la tulo bo wala bar UDP kano kambal al be dere UDP kano kambal al be dere Hussein da kano kambal ngora le ko nyirman gambe je ke kuna je loya da man gambe je ka kuna je billahi wallahi ni on dala ke ba fo asi la pura asi ay res ay fo ba ta ke la ni ko left la dun state house fo malon ko kadun state house o be ka ko nyam andum ba al dan sembo memba sembo ba ta membul allahumma malikal mulk ya yalon ko atele mu maral dal be maral lati ni ta mu maral lati te fendin na me ya be mara wam alal be dan ne kana husen da bo maral na bankola ikana husen da bo maral na bankola ikana yuni bi pati maral na bankola ñinnel bela jonken dol nen kan kila e silo men tujam mon la anture bola kan nal yala diamo wala moy imam turla diamo wala moy men tambita ni mbibi ngol kam tema ay dalilol menita a bondi min tolda ala jufo kono fo ama bondi woto a bondi allah qur'anol anin kila alayhi salatu wassalam na sunnol kunum jawra be je wato men ibe jawra la non jawra botoji ya jimbe ɓe yajimɓinannoma kabi yajimɓe botoje aɗan adam baro biɓe aɗan no ma noma samanin do na fana ɓe tarra wala noma man sakkirin bi ka duniya ban adam baro ba babal jeele dole minaje imam toure ko membe kelam man man sati kabri ñim ban ko nuneta gamɓe nuneta fo janni lumme aɓa boyla ako même ɓe kele je wala arin mo be jele. nin joro bole je membula tanu ma ade wo bole je membula membula lo membula lo fajan ning banko be ala bala banko ketalam ala wo laddi lo fo banda pak sayin to lanin kitir katarol be to fanin wala ni Hussein da bole ba kiloto ndala nin dia mota Hussein da bala kiloto bawo ale wo kilo fo pareta da da kila di fana hannin gambe bele a fasa ta keno la Hussein da ba 2006 electiono Hussein da ba kam dai ba dula dula kam dai ba ni moto sikala akeno da fenati ba adan kaji tole elebi tarte feo dula dolta kam de bani motosikal akara fende diba amen kenu fente ata kenu le fente ala fa dino muta bulta nim fulo le femman do anen saya tema kila kala man toli siyo sanji taworal kata sanji taworal usen dawa siya sanji taworal le sai dino muta bulta nim fulo le nini alba benne sewo ike bora beli akasanya set kam da sumput karafa yen dino lan tol sula ntol nana biga diama le ko la fam dol buga diam Allah ko la fana len dino ma nali o mal ben jele ko tilo o je jallo mu minister tinu lumma ba fo imam imam fatima <clears throat> la iko be lansino ila hamad yalla misil mo be findi la pour kana lansino di imam e eh, hamad yalla imam fatima mo kin nati wol kono o je findi da ay imam fatima Aku mina da imam fatima wol be pambalan la ka fo e kana e kana o e kana fenjo di lansino di hamad yalla hamad yalla banko de kuma jama walmol mata la fas na damu minister mat sa ko damu opposition do Hussein Dabo nyaade babakar do Hussein Dabo jakas la jam Hussein Dabo bakar kadi ma to yalla anda babakar kalam do ko bakar bakalam tar nyami UDP bel babakar tar wala bakar tar wala kalama nim bakar tar wala yalla kulubale akumo ay alfal nem ko membe ko momal lamin toure imam ratib dun gambia bele imamu ni ko gambia non le findi mo lan tura ka findi le sinya jelle mu ben jelle ke dunya kono mo la min tura findi le ka ka gambia rapil sen do nin o findi le dola minna sirato mo ko meme ko bakari ko wonnen itla pati yo toyala ita fomu toyala mina ne da findi le kayin tan di wala ko ifole ni nona ka findi kayin tan ka newspaper ko man ka kibar talal ko man kayin tan ko nyimbe nen dro abika ko man abika nen to la pati yo toyala ntole yembo nyu ko molam lam tura jarata wala fa da mo lam kum ko mo lam tura jarata wala ka man nyen nen na anden ta fadan a jarata nyin na ko ka kiba tala ko manni ka newspaper bayni ka yanta ni ko nyimmen ka nyin ta bi ka dan tolla ko wala ndolle mbo ko woni tolle a jarata wala la place o asile bara la place o tambita wala la usen da bo kam fada kabin fat fat fat mana mata jawra ya nen akan fara ako fat da jawra ta nan adam baro basiri o mo jinda ko mo dole ta ya ji men yal ya ji bo nyin jinda la platform mo aka kana diam je ko ya ako yaji me ko ko kana kana nan jam ako ya ji bo fa ako fa fat mata jawra ta nan mina na baro mo jindi akan fata ko wala usen da bai mina na ban toliye kile ngam men fenna fa na dino do aman fenna fa nyen na banko le development o aman fenna fa nyi mama lamin tour en nafanna bankol di falam minoto ayen nafanna dinoto fanyim man kanyam ba nyim man kanyam ba nyin na alfa be nyami ala place be nyami mo ka finda ko ne tele ko le katra de rakam e katra dunyar wo fanan wala nam kale ko ata kala ku ku di men te yata pro hussein da ko yom yidi pi be som bakal tele wala lo da ba imam tour en non ka lo da ba fo mo flot me imam tour en non wokola ala stok pase mbulata ɗoma même mum fejdede alman fandin talde wo fana mbulata ɗoma ka dina mol nan ka dina mol deya bon fale husen dabala diya mumele ɓam kabiri e eh, hama diyal tamminde muslimol iko hama diyalena duwa muslimol to yal fale husen dabo jele ɓam ko finde ko ko kon nan ɓam kaje ko mu mistake ɗo ala udp jele ɓam ye eh, ye journaliste ol kuman wala ka kibar bulnal ɗo kaje ko a koñim men keta mu mistake ol de nte mmaje mmamu ifani anne imake imake yanne kabiri ndiya moduta nye anman fane ntale mol jabi men kabiru jona iso ya nyinin kawal akoy Hama Diya aljele ko misili mol lel muti akoy Hama Diya aljele ko misili mol lel muti anman fane ntale jona iso jabi nyinen eh udp alsen ndon kon tol fana mbal no manan misil mol fana mbal bula kal no kilin kilin alka ko ko ke ka konta no me ka safal no na dino aliya no potin dawda aliya gursi dawda aliya barman dawda tatu lage bal konti bolal nakarde ke sol ben dal kono ninna dimba yalu be kaku be fale ko kana katbe fayali ntolle dino jartan to yatul man jarani anon tole an ko na banko la nyaato taba terra mole bala me nyintino kuma yen ba wonta mod me yalan ko atabe jikira tolle dani ni demokrasi ko wantu la banko nyaado tato bala nyaay demokrasi jila men sabu na banko kan sai nyaay dictatorship jila men ken na banko kan sai sai mina tutaje dino la tutaje ba murra wala kam ba murra wala kam sik sa kan fa si sisa wala no imam fadi imam fadi kan fa hafidahullah wala ako ni atara nun ko dino nol so sembola nun karandiro nin kawando sunno Nyamol kulu wala nu ako polisol dahat nima ñene imam fatilam kaf imam fatilam bitaqit imam fatilam ako ako ni mo ka ba suñaro kela atara nun ko ayin dino faham aya kalam danu aka ba silala alalla police be jewo police ta suñaro kula jeni na ka ba tay sabala aba silala alalla na ka ba jeno kela aba silala But nim polisi olu tɛ maa n'a y'a kalan kalan de an polisi olu a bɛ sun yaarɔ kɛlɛ dɛ a bɛ mɔɔ faale dɛ a bɛ mɔɔ baramala dɛ ko bɛɛ kɛlɛ dɛ dugu sɔrɔ taama a bɛ polisi olu la a man ta sira nin ala la man fati da ɲɛfɛ a bɛ mu t'o ɲaati wala nan ko development ko Allah to wala albina dino ta to nyama ale tawhido ni fasa o ta mon gambe bita nyaado na misalo dial dial mamlakatul saudiya pura le ta nyaato ni na ba sabu sembo meme saudiya konon bulu bi dunia kono ata banku bulu kane ni amerika la Saudi la ke samba itolle ka amerika samba gambia nin la fa nita nyaado ba dino la mutalam bu tan fulo la so annam fata alfa naw mama lam dina manke mo ne naati nyoti amanke ah, mo ne nyota amanke ah, son kanyo la fonti muna ka mina fo mun lan ture fon dafa mata mun lan ture fon diam ko melam na kabiri be ba esa tulu kan e sibi sami kanso na pura diam adiam ide nyente hakilo bola kan fo kola den kala duru so dol soto al quran tafsiro bari pura diam de diam muta jenjang newspaper ni fen jolde dam kada bodo dam hakilo mama fulo wala non kala diam la fo masi diam be be la kurin abe sonne yarin amen ke mo sare am kala dal bol nyin ka wala lon katam mentani tere bankola bankola luwa hako men diala inyan to men diala anin aldino e men diala ke ba ni mata maka wale ta kanin wala ba ba karaman kulu waye ba ka tarwala ta ke kula bar ala ta yin tula bal ala mo ke tarwala shek tarwala hafizahullah wa ra'a ah, ako mo dol bika mala ko ako wal suto be nyura bol bun ako ndi wala mo suto be nyura ako na bika fo ako ako na bika fo fo ko shek tarwala hafizahullah wa ra'a talko ako moɗol nu wole ɓula suto benyola ako e wobika foko de wala mu suto duwati wato me mo beye la toñen tumo iko ale ko ñiyen toñen ne ako aka fo ne tubike jam hafidahu llahu wa raa alma alay naso sima sektar wal ako ala ka fo tubike jam abi ko kotuje tamo mo beye la min tura ala kafuñol ñinen ka iko kebañimo alabatla balti ɓa kadi tiñatala sayin namayi kebañim mai yam ma? aya ko alay ko nyen to nyen nyanne anu tele la hidi nyen ko ba to nyen tun fa salale wala ba da hin ala ba fala ko be fa salale ke banyi mu ala bat batlalti men ya la wala fa ala julo julota tule bala ala julo julota tule bal ba ka ima ke ko to oto bi be finti bari nyim fon sakala alla sababodi alla patio be tinyaay burka because mo kendol ale wallel ko ale ko ale ke jawolti mo kendol alla waliyolu alla batula balu aliye wallil kal jawdi ala batla balu aliye wallil kal nemoldi ala batla balu aliye wallil kal cilanyoldi ala ko man adali waliya fakad adantuhu bil harb ala ko ntala waliyo ku kenyo ala fo men suwan ala inna awliya illahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alala waliyolu momo yo kelo kankula momo yo wallal ke jawote yo wallal ke sun kanyol ala ko kelo ay wal kankula ne ina ine al se pare pi be ciu kiling kilin Hussein da wete man be kunto ita mai yayi ita mai alala waliyolu nan dati isa yin ko kelo yo wal kankula ne ala te ala yo kelo kankula ne te Hussein da wena na man zaben da fon tare na gambe kon sai abentar na bakale kabiri le mol yete tew di kaman sai kallon nal ni kabiri te tafon kallon nal doya ya jambi gambe bele afasa al mamulu al kalulu lu sojarolu polisolu ina ina yille kamol bute ya jambe mbele amati ararsi na ko sabatita mina na husen daw mal ni ku ya nyita ndoto mina na mofo nan ya ta mutai ya suron banku bo mile 2 ni malal ba kun da jaman ka police lal de ba mina na mal e sojarol to mina na mal ni ku ya nyita doto fa ni kuya nyanta ni almamulla men be yajin be fi mak makinin fula da gambe no alsin illo yajin be muke kolen balde bele yalo ni almamul ni man tara fe nun ata ke kula ndaka nyum fo moliye ngoy ko han gambe to to 2016 ma moment keto nun je ngoy ko nyin da wala lu ye sembo eh, ye lodula men ta ko nyinto fo tan ku nyin sabata gambe ko ngoy mo mata je nim men kamera ko sojara la wala e ko asle to nyangal ila dodo ila karandirolu bee tam meŋ kan wala mo kam woli jam fanni fit ka gambia alla ko kawan dila la ko moy bakel mbatu ñoo faale husen dama ni moole sowola ko ntol lay mimbarolu majlisol men ye lon ko durusol ka dije walla le janfatele plateforme wolde faal mo wulam bam plateforme mumen kalu ja ka diam mo wili jama ka benje umar fa jite do mahad jamon ko na kutubo keje umar raw ko mo le jam fata kumola janfata lo ko moti moojamaa benteje kana jamoo nyin tala do ala de ka fo modan tan do de bufa zono fata Hussein Dabo kana wata mo men ko umarra ko mo ya kaso ala ko bula no wala siyata men ka dabo ko mo me kaso ala fal mo wala wala na mimbar wala wala jam fata ni sontanu ni me ke ko me foto lan na wala jannin karta fa o tema mo le do wala to kala campaign julalti ka duruusol londi kamba ka darsol londi kamba kamowol silandi kamowol hakkiltundi to naaji be santolni gam dolni tol ñima lalla mo siyaata gambe kon e balno ko gambe mo misilme bankolati albi ka gambe noon la diyamu koros hana jahili ba amo kurumba na ɓe diyamula ake diyamu kuran ayola asafa han ala fon ko tani hana man karam fam ɓaka même moye lonnal asafa han kiila ko ten wo kaña tanni ko misilmol nder muuti la dino e suulale hanna toon ko jamaɓe jeemi la dino faam وكان دنو كل الدين والسورة ولا نحن مديا من سبعان ألفهم كتن هم كلافهم كتن وتعال سالهم كو إتكينو لفن دقان بيقون فو إن الدين يولا متبول تنم فلولا ين دينو بول بونا يه هرما نلا سيكينو فن دقان بيقون bal madama atol ko wonde ñin dina mollel ma atol jawot alle wollel kon alba wollel nanna ani alsa ku kilil lam ndolfa nan sa imperator de lodan sin fulo niano ta be bufa zono ale fo adam baro betenne khalifa sallallahu betenne may fati betenne e ahmad ba betenne na haji tawt ban ni de ko imam fati jang bita foru mol kono benel naji do pati o men tola ba pati lida kuma la tola ba may fati kuma la tola ni diam da may la o tola ni diam da ahmad ba la o tola ba ahmad ba kuma la tola al solo ni ko ibrahima jeju be tenni itemme ya fo be APRC le kabirin papa bakal tum mun jatan badat la wala kana du sayin fane ye wala dati alsalan ko gambe tolnal be babino ni ko ne gambe tala na nin ba tala ni momo wan mitalam usen da bada siyala moti jatan wan mitan na hafso be be wan mitan so mbele ba kanen ne je tek mbele ta ma da babino ko sa ya tole minati alsu je kaje ko dolbe inta ko ni na fon kan da ka ko ya judi bin ko la ko kaji ko nimme mantara udp ita man ka banko din kende de ita man banko kanu ita man ka dinkirin akam to ko gambe lope tolle lele ika gambe danka fo kaji ko gambe titanu nyaro fo ni musen ila gambe kon fu tata nyindo fo kaji ko gambe ta keno fende ni musen dabo man tamba nya mfo na ya e e udp ko le kata nyim foka ni banko la kairo mente alma waita mi ka fo ko banko la kairo ba musen dabo ba na ba bala mina ta man tambi kabirin kabirin kabirin kabirin mina na man tam kabirin sanji jen nin ka banko la kayro ba ba fatul man ko mu banko e danko la fonde mo kilin dan mai ka banko la nyaro ta siti ni wobal mo faara to akam ta to la banko to ta nyamal te ba ko to me yango fa wa ta sai na atar mun ko sahaba suti ada mo bel bal ka suti ni ke bal ba men ba sanji ta woron vi annabi mo fona banjo annabi mo fona banjo sallallahu alaihi wasallam umar fa wajide sa wada sel kilam na natan kashe kuma oto udp kolo anen husen dabo fon kumo tolba tollel andum badiyam na tollel karu nindiro men be keren tan itela mollel kake itela molu wallel kake wala tan nan bay men bela ta bimba akila tollel andu nin sa sama modo fanan finditana ni be npp le beta mari folale nyema ne npp ma ni diam da npp to yalla a bolen nyama ni ta GC fa GDC to yalla ba GMC to yalla ni na khalifa sallallahu alaihi wasallam la wala khalifa sallallahu wasallam to yalla mbete malla fanya khalifa sallama ntamo kilin to laje la dino la jertan to fane sainde because nin to na man don simple nan dino fasa na politician ol wolente dil men ko mina marala wal bi kan dino jibe sayim fan wal be ke kun kolola jibe وتن تلمي نفني أجي كون الدين ولا متوانياتي ولا جنة فاسا ألم فني لون سيمفلو نوا نوا أتي واتي فين تزانا ين الدين بيرانسو ين الدين مول ما درم فني لون يات فني لون يات نمبر بان لون يات نفاسا العلماء ورثة الأنبياء من للمون ولا لم أن النبي مول جوسيلات يتن لم أن النبي مول كيتيلات كن سايب ولتر رضي الله عنهم نيا كيلا مي نيا ليك كم لكلا ولينا عليك كم فا عمر بن الخطاب كحفصة يكو كبير كلا حفصة بلا أكا يكو نين كلا ميمون داي بلا نانا تيديا من دلا كتن أو فادي مسلا فون ميمون كلا جرتا كلا كان عبد الله بن عمر أنا بس أبو الكلام دكام أكو كلا كوسا سلم الكنا الكنا الله مسول بالي الله جامون توتال أديم ما بلال بلال بن عبد الله بن عمر اكو اكو, أكو عبد الله يكو والله لنمنعنهن اكا والله بلال min y'a haɗi so fila ka yi a ya nin birra min yi alin kun namina umar ka ka yi kun ba fule ko kila ko ka fu kun bai ballan a mun na kun kila jira ta wale wata min sai da kila an wata do so na ki nuna a furin ti min ba kuma lana ture a kan mulku man kita ko sunna kan mulku man da wala kan kilin fulan ya babban kun alfa na lunna la kun nin sulama ka fin da ko nin ko bakal tar wale min ka ibe min ka ba to le jira ba fum bandela kan ne ba nan dai ka baka tarar jaitar ai tara nan ka ba afro ka bika na UDP to yala UDP ma bulala ni ma bulala mina na kabe wada kalme ma fa ifuna bakar mina ne man findi ya fon bakar ya ko ya fu duniya nin gambe be ko nin membe nan dirole tan akai men da ka ka kun na de abika ka ga UDP mina na UDP ko mo oto kake inin bakar bebe kankin konin dola na fon ba sen kanna bakar bu usen da bula sin nono ke ba nauta anin lallu me nauta anin lallu me biya usen da bula ya folo bakar bula tano usen da bula lumna al folo ke be a gambia kono ka basira tiarasi bakar bula tato no pa mol boja wol kin sport kin sport wol an wol tan wol nan khudwa wol bula ta wol bula ta wol bula ta e kam fam woto nin ba kare ko ku ke ullar amannin nan tirin bala hanna ya nan nan dibilan lore barkantan woman nan na kelege ba wa UDP da pati leader follow yak woto UDP lan bi samanin do fanan na dai tullelin na dinon tol tular bulale tular anin fulan dan fanan ke sunna mo do sila jannin bitan so dularo a ke sila ko sai a to ben dia mo den alba udp mala udp mo mala be no ni na da ke man sa dudu hani bu ta kila hani ngi ta kila nim men ko nim mo ko men sile so wolo gambia mun to bela tati we have right pour ka tong fe gambia ben dia tan ita kila han tusi ta kila ni na da sembo alay yamar minna hani samu so mun da ni usain da bakal man sadin babula la no ba kuma mai annuba sunna la babula la no alay yamar wala o men ke usain da kanu tide fala men ko jim sunna mu men bebe adam baro no me bele akan ibe alay yamar wala no maje kun men be yaji men fala me bele akan alay yamaro abolo nyamu jawro fala han samu ni usain da fana kada en palaso bele ba sunna mu nyebula no bar janna ka keje na fɛn fɛn jara ko da kan hakili tun da ba kelen And ni na sembo e man fenno ka fonta ko kunun e tala ba fo ga UDP maten nen ten nen ka fo be to konti bola wala e mo right soto e ma sembe soto tela gambia gambee deemna muuntat kaa muute nyaami nina kuujira kooto memma nyanna nyanna memma nyang nyanna afala banku dewn yanna ko ala ala hakkilu to nyimpati yoto ni naata yaal mara alla diinoo ta sembo sotla ni naata ala yaal mara sunnoo ta sembo sotla ni yaal mara ibe suufi alla faasaal ni yaal ibal ibaal solna ibaal ba ibaal ibaal faalale kaadu mina kata iman fensi soto folo imam ke fendi folo ibal baana na naali wali ibal ibaal faawol na naali ye waali ibaal kila ila gurupol kono ila baanandir gurupol kono naali mina na gurupol fon man soro hansaye gurpol ñin nokkuwol compilental dawo da mol diyam to gurpol ñin nokkuwolal waati waati Hussein Dabo ya moy minaten ñimala Hussein Dabo moy a fo kalo gurpol sorong nam anana diyam to to nya ko to nya to nya to nya anana diyam to ka fala mole ko yefani nim dirol bal mina nam rewo gurpol mol ko yeden a ko ko al gurpol dul sorong ali fani nim dirol ñin ntana mina mo ya anda nyanno kelal anda nyanno siyam dal diyam ko non ika alfalil neng nim bakal tar wala memore diam kande ni na nyo saba aka fo nembela din nembela nembela no madi dila din no yedu de sansan dim bolam ma na yo fo e wala muy bedun lele o banan dur ko ko nya bakar ron ku jama balta mi na tem na nyu kulubala ko mo ke jama jama na ka dun nina nina nyosa bedura ka ko mbila no mari da no ne yedu san sansan nim bolma ni san ni yedu san sansan nim bolma ni ta alan ko eto ga ni ta bana ta ke bulol le kun to kumbo ba ne dro ke to fara da ita e fonde de la no mbak afalin ko because ni wanda nayi ila no mbadi no ba bana ndir mo de tulola inna billahi wallahi a video be bulin no ngalo kuna jam ilo grupo kono ya adama baro nin je fatu ba baro nin je ben nyala ni ko ko mo be mo nen ne ni ne se ko banko nyaaton ko imamo yi tulola inna na talala ni mo ya kon de nan na talala ni imamo yi tulola billahi wallahi sa wala nda ka jakal fo usen da boko e fan mata jawre aten ne lo ya e, adam baro be sirin je wo ma fo e, ko fo ni ne jinan mo e jimi e jinan platform ni kay fo ni na kana usen da bane ni wo atene sa ka talew an we men fo la mo ko allo ke ba do dole minna sa ka talew wali ko kuma fo adam baro nten na tan da se lo kam ndaka jakal mina na mol bike fon na ngai man ngol kam fon kun kan tabe kun kan tala bika aja. kun kan tala bika yaji wato za da wani UDP be Atul atolle mun nan dirra Gambia ba nan diro kita dawo da atolle mu mol ba atolle fula politician ol nan ta UDP la mati Imam യു ഡി UDP, യു ഡി പിയിലൊക്കെ ഇല്ല അൽക്കാലോളിനെന്താ യു ഡി പിയിലും സേഫോളിനെന്താ യു ഡി പിയിലും ഇപ്പോൾ ഖത്തർ യു ഡി പി വൺ മിനിറ്റ് ഖത്തർ യു ഡി പി വൺ മിനിറ്റ് nin tura kuna talka ba UDP biya man tara je annu hana la usen da diya mo kon amma fa ba UDP la de sai ko mo fon fal diya mo kon do ba ta sai diya mo fo men cho men yo cho ni bara mo fo da re ka jo ka ba UDP na na ta ko indi ka ta ta ke no opposition wata qur'an ayol kaul natinam anin ka kina sunna natna baka tar wala nafik ma ka ko hata bu jam fata opposition yala kam kaje ko fenje eh, ismail ba sumaila fata is eh, opposition yala kam wo mu udp called ko kumol kun nyola. gujjurum kol be nya bola. Iballa almamo non kan kombo fo kombo wesnam fo kamɓe ñadinam e ballo almamo kan mo beba dera kan comme bun je kam men ñom falen doron ittafaqa nas ala masiyatil khaliq bar ndol fanam ba folo ko gambia be kambenta alla imamu ratibo nawona gambia nin kombo be sonta na kanna almami nyaton ko ne gambia be sonta nyinne dunyata nyinna ka gambia almami keba ni wala mo lam turati bi husain da boye dai mu lamin turo ne on ka asonda din sama be man se yala ni ma lamin turo mu da yasura be dai da ni ya nin ka sama ba ben kun ta mo kala mo iba kuno ne ta kuno ne ka ma kalam dai ba k'i din da minal imman ku kala ta je wata anya hakilo do ma lal tambin da na banko ka amari chebabul da faman chebabul na dino fasa bari mbula diate nya nyami na ko nyam mbula men diate na dino do nya fo je godam fasa e sa fal ko gambia dino dina diate e ko ta mandi je mo kana fo je alhamd dial bal wallahi fa wala sa alim fanam mbula na misina nda fo ga jaka la mi adam mo ko sunna mo do to nya to nya ah hamadiya le rat so to wol men diate yaw ban to mar rat so ka ko jibero mambetiya alkana ta mo ya jibero ni no fo do na mo do le to ni mana jimu tilonata ndama raid soro kapa hamadiyal mandar dina ka ba hamadiyal e raid soro le kandala kila ko wala kila ya moya ko beko hamadiyal e raid soro le la ala menta belaral ka fo ko ka sinole aka safiro kele aka ko bekele aka futule hamadiyal e raid soro le kandala dino beko ma raid soro ala amna ko nyimuti le wonte ba ya ma gambe tan luwa fon fon fon folo jibe le ba mo raid soro le ba ka misilme awo ya made ba misilmo le raid soro ka kamadiyal fe wala na imam fadi ko isa ko men lan tan mi molti dino no mo fan zande aka a hamadiyal walman walman lan tan mi molti men ne misir mol wala tan mi molti ana imam fadi do don do ba wala non kala ko ni be kuto la boro fol kana la mafran ko nyala ni yudi bi fo ni isa fo e be de la wala non to la gambe men ko banko ni annan ke kuto dal mu misir mol delti, iko labun na jano bi ka fo dabo ko ni kete banko ñaaton ko ye banko mara amen ke ka bentol mool dam mala mala wala bentol sunna mool dam mala mala bara foto mu sufi la ba fo mu tijani la ba sufi o turko turko ma tijani la mudi qadir yo la mudi ba imma asifa o sifa ifana dabo dum jere e be fana malale ita sunna mool dam ma toral ba nin dino dino wul da dawda sunna mool le ka fiddi ke fasa kalo dino kamay hamadiyal ye hamadiyal ko ko radio di la to do iko pami do dide pour que reediolol walla télé len finde ka sunna mo len wollel yo le bebe de tek kaws fo fana yalla na tembe defo a be tole o ɗoa id asqahu ka kaws fo fana yalla na tembe a da tele bo place o ɗo a koni anin hamadi allah ko ben masalan baba tarwal wala baba ala kiila nani wo ɓen ta waka ko an lafta burus be sam kan su en sai lafta pa mi tola akona bala mo dol kana ka man jira ji fa aka ba sai no dol akona ba sai ka man jira si fa aba sai no fa na ba sir na man jira wala ka ba sai no blad wai wala fa jimalal ka dino fa sa gambe no sunna mo lon taba ka bikali lo kan dino san san amumo be fa sunna malam ba fa si ba nan kas kasi ba be san san puru fum kana alo akan mo jimalal digambe ko na ka sunna mo nin dino mata wate wate mo furun finditana ila fre dino mate nimandel ka fasa nami go sunna molde ntol leften nali bele kanola e sheikh na sheikh wandi fa rahmahullah rahmatan wasiya wandi fan jay alma alayka fanne en faka anana kenyum fa ko ako ni ta dunta arjana sama ye badi mu hayne ko ma bita jahannama aka kam kay fele ko hansa imon dun arjana aka kam te fele ko itaman don arjin han sayin folo wala nan laftan bele kana sunna mo le dawo ba lori nyina kambala purum de kana ni mula ni wonde asonya ta bakal pour umar fa ba jide wala bu cham yele dimbayal dam ma kulu sunno kay toliye de tek imam fati fala men den duro men kan molan duro ya ende fure kay mun mol kan ne men kala fal kam fal akamo ene fala men ko molan duro nyimman kanya fe banko aya diwnu dam ma kulu ban sunno kay de ban a wono de bara lafti la yi kana yi kana ita yi kana gambe be kana be dun aljana nyina na da banan dirola nyina na da koma rola ni na sonda kaja firola a sonda sonda to jawo bele ya bela ko purun tol be kana sunna molle nga niyo senar ba ala le morol jibe alla afa wol jifan jidol safa wafila ali jibe ba to dol be bul ni sula dol le ba ne e bugo di mobe mu kankar ko ni mu baro kun la dolati yo kay baro kun dan kol dam malaka e ni wosor dina ji malam moti dina ji malam yanko wo kun dal dam malaka wosor a bulbulan do ni na do wala ni kankar kun dan kol dam malam bulbulan da don tolle ko tunko do kam e bu ko e dali lo ni mo en ni laslo ni bo kuma kala pura ibo atlana mumallamin tura ba gunjur aba tafsiro kal qur'an wala men seniata ko ajida kila kan nabi sallallahu alaihi wasallam ay jannal dunya be nafas ba nda ka fa sunna mo jam mo ngane seniata mo so ñana bakke musa di kan lamoy ka hafidahu allah wa ra'a abe jami' sahih al adhkar agora sharaka nin sheikh musa badiam kan nin manin hafidahu allah nka ko wallahi sunna mo ngam yasanat agonya ka yese ke mo abe si madina afira ban yin kitabo sharaka mul betan ibe tan kan da mun korte walma aman jare safa city aman jere ta moriya ya fa safa de jan ibe si america jaman swiss italy africa dawoda ibe fan kala nyame ha foye ibe ni duwara on karana sinya nangam suba kola selfna kola fitir kola ibe ni karana duro ya tank ban neta da moro ya sura ta walla wasavo ko di jaw jaw bolo bonde ban ni ngana siri a hayna siri madina abo sara kan sir lakin kilin amman sule amelon fa temo man dolon ta bola moy me ba mbabo han biya man lon bante na ba man soro kira boda sembo wara anum namna joje dala solo walla taranso askeno non non duwa fa temo man dolon sunna mol min mo ngane senior on fonta naminaaji naminaaji mo kunda fon fam bel ne kan wala ñin gambe ban ko men bi ba wur kan teng Hussein Dabo man jaraay ka ñaaton ko de bi man jaraay tankal lafta ban ko na fan na ñaaton ko yala Ibrahima Diba ko ako hussein daba wal kan katam bi gambia hussein yu ibrahima diba mo na nyim eh, wal munim wal be men be siyasa wal akhbar fon na nyim wal video ibrahima diba a fon ay video ni sen nandi ako hussein daba wal kan katam bi gambia ban ko anu udp fam so fem ba beten neto udp face ala beten jama beten neto e eh, hussein daba kan katam bi gambia ban wala e udp la kan eh, katam bi gambia ban ko wala ande nana bi ko so le mistake wala et ce sont son ke te le mistake ko continuuma be te son ne te le mistake ko continuuma ita istasonnetene musdegol ni ka adi kasujidi kasujidi feye men man ka alade jawiya men bowola kabir wonatalo findita akoyetema man koyima ka diya ma kan folo ka kasujudo fenna men jawiya men bol ko ko koyndi mono kabi mool stata ko ko koyndi o groupe o kono elamo dole finida arabu karannone ka bogo ha ni ñina fomo kano to ñamoade yemo nka yemo kan foy sujida nta ya safe wala nka sila alala nka yita men kele kakal mool susunduwo kan gaita da sujud la feye même en kalat mina na ni mon sujud te feye même en kalat e ma ni ala dawya faye fo ka yinta ko mu kunyi mal, fo ka yinta da ko mu kunyi malat fo ka je ko wala fo mu kanu to nya malat bo mu konat bo mu konat wato jam fata dia mo siata bare lafta mem fola na fu masen kanna moman lamin tura men ke moti men nyen na gambia kono gambia no umwe iba ibe rale ba dera ka udp kafo adenta toya la ya mwe iba ibe rale ba basonde ala moman lamin tura men nen kuke amen kuke fana me yaron ko wolle jerra pura e nen moman lamin tura men ke nen moti lamin tura la pala aso tamde gambia kono la ala pala aso be husen da pala aso nyaro ay men ki gambia ye hussein dabo men ay men tambe da asiyoɗo ani men minaji a ta la gambia ye kotanke ngolam futa futala so ko ne be mo jelle tele jaka men balun di damma ita hussein dabo ya ji fo mo motar reje ta molam ture gunjur ye jijaji be mo jelle tele jaba mom balun ni kam ita hussein dabo ya so ko no fo kani fin ya ji be fo bodo reje molam ture ay mo jelle employ member do ko la koto akol jo wal bela dimbal balun diga yeta ko senda baya fo batir rayo mo nyon employ laba arab karandu na fa warta laban ko kam baki dim fata tani nukta fon tan bo fon fala baki arab karandu nan na fa warta katam Allah to arab karandu furun dolla minat nan bo fala ni arab arab arab school min bolori nyum kuran tan kadula min be bolori ten mo dilla bo do ko laji wan dina dol mi ka je ko ani arab karam arab karam arab karam na fata la kan ta jakal ita bandinya arab karan du arab karan bu man tan lori ye usa solta ye karan duro ke ye jo nyin be do ko bon min tol nya bi kam mo le son son ko kam ko fonni tol man do ko son bandi arab karan ke fon ba fon ta do ko ken ba arab karan mo be janjan ni la be de rasul usa sol han sama so man da ni tal jibe karan do ke be jo le balu le mol balu le mo lam tura bo alfa le kon atal mutadamun na raiso ta nin kan mo karan mo mutadamun kon koto mo jelle ba do ko le ko karan mo to walkam woje walkam woje le balundi wala non kala molam to na fa wala usen da bodi ani UDP be cew molam to na fa wala teti nim mo ka finta ko ne tala ko wala e ka tala daira kan e ka dunya wala e ka sun wala mol kana fa janna fi kol nim mo ko ka ko a bi kana UDP ko la UDP ko ma bula wala ni ma bula le dunya tala ala sembo be tella ita mu nor rabat me danna ile o sembon ile o noka e UDP marandi na bankola e kana hausa da marandi na bankola ala mo marandi na bankola me anko ile dino e wala sula wala be dino fasala aballo le dino e e ko sa kuma be fowulo ma bare nyin ko koyo e nyen no flam mo la anture le banto kon ay fon faje ko mota nyin fola fon ko mo la ko ku fon be mu jawolti كبه فو وي عقلو بلن ياجم لسني مون ني كلا مرلول ياجم بنا يكو كوري كوري ياك اي كندي الكل اي دينو فنم فاسال ياجم هنا لا بارو على بارو ومو دينو لا دينو لا تامن سوا كلو نيتن نتلا الفال دينا مول ولا لكو بريسي فاك ومن كلنتي يا جنبي اي جامون لولي يا جنبي اي كرمون ما كويله ya jambe ay imamul ma ya jambe si nya jelle mu aka kumpati ay kumpati suno ko wadan na tema ko kala sababu mo jelle wada nono ni qur'an tan ko membe ya lon ka bu jurmin gambe ko ya jambe mu sababu dol de price ya tan minati na kabira e ko ri jama'al lan qur'an tan kala tema ko la mol siya ta ko la ni siya ka ta mo ke de on sam fodi wo mun ga kayol de bay men ke ba ni kambala na nyon dol dina mo dol ya kanu ala jamano sunno e semmo sodo mulka hani ka dino ko nya mafo ala jamano e bika sila fo man ka to nya de ba fo wo mol man nyana jayla a jayla wala ba la tansawul fadla bainakum fo man ka fisa man dial de ba ya dimbe men ki ba wata alnya sawula nyofo so suwa kuta wato jamfananin fara jamba ala dan tabaraka wa ta'ala almalayin na banko fa kairala almalayin so kairala be da mu be dawoda ala na hajol jara ala na tol timmande ala na hamoni na ngani mu mende wala mkanin ma na kende mafo mkanin kan fauna faje kan bade on faje anin kan fa hakil ni kan bade on hakiltun ni almalaya mutanna almalayin na tol timmande ala na banko fa kairala na banko politician ol men baban ko nyini kam ibe e daji kama ibe e kulurum ibe e mo kendo ibe dino kanula ma kanula ba alma ale o tam min nyato na banko nyato ko alma ale atanka alma ale sutura ale banko tam samba nyafa fana so ne da bulo kɔnɔ ale na be so manta be ono alma ale na banko fa kerelo fitino alma ala jamfani na banko la fitino alma ala jamfani na banko la banko mo mo lafta fitino ni jaw yala al mala don ko mari ko kuma la min turi al mala so sima yala al mala so jati kende al mala me nyin dino fa sala fo buray imam abdullah fatih imam sik nasib jaw sik sik jeju دكتور مبايكا أنا أتنول ألفا بالد من يان كل بس بين سام كنسو بايسا نال تيمو مول بي المالي بس سي ما يالا المالي سو جاد كندال شكنا شكمر ول شكيبو ول نسن دا ولا ألفا بي جو المالي بس سي ما يالا على سو جاد كندال على ديون بوندال من يان ولا لفنا بتملا دولا كسهاني كتونيا فو كهاني ك ك كديام دينورو أكنما كافو كدينو تونيا مافو المالي وجماعة جماعة جماعة جماعة بندال بلا مبادر فنان بيتن تلا من يان كوبا جيبي رولا yele ta ka ji jibero roke albe se nyin letero le afuda dal bade wona alla dimba yalma ka foy ko yudi bi wonde e man si fulan je men se ko ni sida assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh